kuma bayanan yana nan kuma ya faɗa yake cewa ba za su yadda ba kuma na ji daɗin bayanansa da yamman nan nake samun bayanan nan da ce to bari in zo da bayanan sai mai sharhi a kai a gurguje na zo kuma da sahih muslim a wani hadisi da sheik abdul jabbar ya ɗauko abin mamaki kaman shi ko ɗauke san zuciya ne san zuciya ne amma na ga alamun kan musulmai zai hadu sosai domin yakan abu jabba saboda yanzu alhamdulillah da 'yan ɗariƙunmu 'yan tijjaniya da 'yan ƙadiriya kakaf sun haɗu yanzu mutumin nan an taso shi a gaba kuma domin kowa ya riga ya fahimci ya zo da wata wato wani ya zo da wani salo ne irin yadda mai tatsi ne a jihar kano da wala ita abdu jabbar ya dako kuma ina ina gaya muku in dai ba a tashi tsaye ba to za a sake maimaita yaƙi mai tatsina a kano an bayanta za a sake maimaita ka ce bari malam abokin shi ne to ya zo ya jaddada da'awar da'awar mai tatsi ne eh, abdu jabbar ya zo ya maimaita to saboda ala talata sani ko hubbi nabiyyikum hubbi ahli baiti hubbi na alqur'ani ne tin sana koya musu abinda wannan ba Allah ya kare rayuwarsa yana dora su a cikin zukatan yayin musulmi ina gina mutane a kansa yau kuma a waye gari wani wani ta zaburi shi kuma zai tsaya da shi ya rusu wannan nan abin da yake bayani a akai shine yana bayani a kai yadda mahaifinsa Sheikh Nasiru Kabara ya tarbiyyantar da yaransa da ɗalibansa kan san sahabbai da kare sahabban manzo Allah ya ce abin mamaki yanzu wannan ya taso ya ce sai ya rusa wannan karantar mahaifi ya ce hatta a ƙarshen rayuwarsa akwai wani baiti da ya rubuta kan yabo ga sahabban manzo Allah sai da ya jaddada wannan baitin dab da zai rasu to shine bayanin da yayansa yake kuma zaka ji bayanin da ya yi a ƙarshe saboda haka wanda suke ganin cewa ko wani abu ne kowa ya to ga yayin shi nan ubansa daya yana faɗin maganganu na a ɗau mataki a kan ganinsa saboda yana gani za ku ji maganganu masu tsada daga bakinsa ciya wanda za ya ɗan musulmi a dinga ce ana koya musu ana koya musu aka sanya da manzan yake cewa addibu auladukum ala thalathin salikum hubbi nabiyyikum hubbi ahli baiti ko mai karatun alkur'ani mazala shi a tarbiyyaci a yi musulmi akan san manzan allah san yayin ɗakinsa san karatun alkur'ani kuma ya zama ce ɗaukan za a dinga tarbiyyar 'yan musulmi akan kan ana koya tarbiyyar zagin sabon annabi da cin mutuncinsu da wanda suke wa sunnar aiki a cikin sabon an fi keɓanta waɗanda suke wa sunan aiki suke mata hidima da da rayuwarsu sannan na bayan su wanda suka zo suka yi abin da ya zama a kansu aka gina musulunci imam da buhari a dauko ka tafi da shi a rubuta shi sai a musike abin da hidimar da ya wadda na musulunci wanda duk abin da aka yi musulunci tun daga abin da ya shafi aƙida islamu imanu ya samu duk da aka gina akan abin da shugaba ya bari da abin da aka gina mata amma yau musulunci ke ta a jiki duk akan wannan buharin suka ta gina da yan wasa wanda ana share shi to duk musulunci an share shi ke kuma ina gaya babu wani abu a cikin lambarin na sha abu na farko ko ɗayan biyu ne ko ko biyun guda biyu abu na farko kwaɗayi neman abin duniya mun ji yana faɗi ko babban abin da ya ja mashi wannan matsala akwai neman abin duniya mun faɗa ko ban faɗa ba to ga yayin shi yana sake jaddadawa cewa a babban abin da ya jawo irin wannan matsalar da wannan abu jabar da yake akwai neman abin duniya kuma kowa ya shaida domin ga dalilin masa mota an bashi sakamakon abin da yake ba su bashi dalilin mota ba tun ada sai da ya fara sukan sahabban manzo Allah kaga ya shiga kofar halaka abin duniya ko me zai faru na biyu kuma wato tosashe basira kamsu basira saboda duk waɗannan hadisan duk waɗannan hadisan da ake kafa su a juya su a birkita su a zage sabon mazan Allah da su duk makaranta su ana maro dan Allah ko da ya tafi taurin abin wannan musulmi akwai wani musulmi da wani abu ke zo masa a cikin tanis irin wannan abu sai a juya abu da gangan ta ɗansu basirati abinda kowa yana ganin sa wani ka shamsu zahirati sai a juya shi a yi wani abu daban saboda an mai kai mawakaci kuna ji abin da ya fi faɗi ko yadda yake jujjuya abubuwa nassi ne zai juya ta shine nake so in kawo muku yanzu akwai maganan da ya dauko kwanan nan wanda ya tona ma kanshi asiri karara ya kuma bayyana ma jama'a inda dama zargi ake akwai wanda yake dauko maganganun nan a su abin mamaki da kanshi suka sake wannan karatun a safin dazu awa dai da sake na samu karatun wani bai hude ne wanda bai ma yadda da samuwa Allah ba da shi ne suke ɗauko maganganun da yake yi kan suka manzala shi ne suke ɗaukowa suke ma ahalus sunna hujjar ita su suka sake wannan bayana a shafin su ko ba ilimi bai kamata mutum zama haka to abin da yake gani wani abu da yake akan sa abubuwan da ake musanyawa ni da nake son tasu misalin kamar su kwashe ne kamar jemage ne jemage haka Allah ya kera shi shi ba ya gani haske Allah bai idan sai ya haske ba yanzu kaga yana kwatanta ganin shi da jemage bari ka ga misalin da zai bayar physically kan abin da ya shafi mutumin nan akan jemage yake bashi misali jemage ba za ku gan shi nan ba sai rana ta faɗi da minti uku zuwa minti biyar sai duhu ya fara shiga sannan ya fara gani dishi dishi dishi dishi duhu yana yi haske sai yana ganin sai na ƙara buɗewa haka Allah ya shi haka Allah ya shi don Allah jama'a yanzu je mage da Allah bai kaddara masa ya gara hasken rana ba ce zo ce don babu rana kun bayanta ya za a je ma ne da baya ya fitowa sai dare ya yi sannan ya zo ya rika ce muku babu rana ku yadda <laughs> wannan ba misali ba ne? <laughs> to misali abu da jabari kenan ya za a mutumin da baka da ilimi kan wannan harka ta hadisa manzo Allah sannan ka zo ka ce wai kaza kaza da kaza da kaza su wa'inda suke da ilimi ba su a cikin wa'inda suke ma wannan fa hadisa manzo Allah hidima ka ɗauki misalin koyar da ta sani rijelin shekaran shi ashirin da wani abu a saudiya me yake karantawa hadisi sannan kai ka zo dare guda kai ba fannin ka ba kawai ka zo kai ka iya gyaran fanka ka ce za ka yi gyaran mota ba matsala za samu ba to yanzu yana ba da misali ya za a je mage wanda shi bai fitowa sai dare yayi sai yanzu yana gaya muku cewa babu rana duk da shi dare yake ya zai gane cewa akwai rana ko babu ya biya mana mu wuta ne sai muka tashi zuwa gida laifin laifin ba akan hasken rana yake ba akan sai yake ba rana ce ta laifin da ta hana haske ba shi ne laifin a kan kansa yake shi ne ba ya gani abin daidai amma masu yankin suna kan abin daidai iya magana ke nan saboda haka wannan amana ce in za ka shekarar miliyan kana zai na wallahi ba ka laika Allah ko za ka taɓa manzan Allah ko za ka taɓa bayan Allah to sai ne magana abin da Allah ya sanar sai na ga mutum mai gaskiya abin da Allah ya mutum da amana ce kuma dukkanin mu ɗaukaci amana tana kan wayan duk limamin mu sarki wannan amana duk malamin mu sarki wannan amana a ta yi ƙoƙarin nusar da haɗarin da ke cikin kar mutum musulmi ya dai ɗansa ya shiga cikin wannan bala'i wannan bala'in da ake tsokanowa wallahi idan musiba ta sauka wallahi ta abin kano ta ƙarfin najeriya aƙallan abin da zai faru gare mu in muka kyale muka bar su masu milkin da suke suka zar ido ake waɗannan abubuwan saboda bai shafe su ba bai taɓa abin da ya shafe su ba to aƙallan abin da zai faru akan wannan shi na najeriya ta warkace ba ba gaskiya yake faɗi ba idan masu mulki suna ganin wani abin ba ta shafe su ba sanda yanzu ake magana mutane abubuwa ya fara daukar zafi idan ya dauko wata matsalar na razi da Allah sai Kano ta rikice ba kuma Kano ba har Najeriya saboda ba za ka ana kallon shi na dauko irin wannan haukan ba ana kallon shi kuma babban matsalar wannan mutumin shine matsala ce zai je dauko ta ya karanto ta cikin sahihin muslim idan ya ce kaza sai ka ji ya faɗa ɗalibansa na faɗa kun ji wani yayi tari sai su ce a'a bayan ba tari ba zama aka aka daddake karatun madadin tun da wani ya masa raddi me kamata yi ba sai dawo ba to in ya tafi bai sake yin waiwaye sai ya sake dira wata matsalan bayan gashi yanzu da ya ce babu aka kawo ko kuma ya ce akwai aka ce babu madadin tun da an maka wannan ta me ya kamata ka yi in dai a ka'idar ilimi da ta tattaunawa sai ka sake dawowa tun da ga wani ya zo ya ce maka gashi a duk abin da duk surutun da za ku yi ba zai taɓa waiwaya ba sai sake ɗauko wata matsalar ya za mutane su fahimci addini da haka idan ka zo ka zo ka ɗauko abu mutanen nan kowa yana ganin mutumin nan idan ya je ɗauko matsala su malam kabiru za su zo su ɗauko shi su daddake matsalan su malam abdulmutallib su asadu sunna za su ɗauko su zo su tattake matsalan nan madadin idan ya ɗauko ya ji sun yi me ya kamata ya sai ya dawo idan da wata ƙarin bayanin da ya kamata su yake bukata wajen sai ce to ba ku ce kaza ba ku ce kaza ba a'a sai ya tsallaka sai ya sake ɗauko wata matsala to ya za a fahimci addini da haka ba da za a fahimci addini da haka shine abin da muke so jama'a su fahimta bari mu ci gaba da jinsa Don wallahi ba a taba daki ba za a rushe daki ya rabiya ta zama wayannan mutanen Allah ba shi da kamar su ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa man ittaba'aka ne al-mu'minin ya wannan nan mai girma Allah da yake shi kai tsaye ce Allah ne ma'ishinka shi ne naka Allah bai tsaye a shi ce ne wa mani tabaka min mu'minina yanzu idan ka duba wannan ayar da ya kawo ya yi wa nabiyu hasbukallahu wa mani taba'aka min mu'min yana magana ne akan sahabban annabi Allah ya ishe ka kai manzo Allah in ma ba wanda zai kare sahabbai to Allah fa ya isa ya kare sahabbai Allah ya ishe ka kai manzon Allah wa man aka da wanda ya bika min almu'mina daga cikin mu'minai Allah ya ishe ka jama'a an fahimci wannan abin da kyau Allah wasu su musu magana suna da muna karatu wannan yana daga cikin abubuwa da ya kamata a fahimta ko kuma a rufe wannan da Allah Da ya ja mana wannan koyi a ja wannan koyi an fahimta ai to wannan ayat hasbukallahu Allah ya ishe ka wa manin taba aka minal mu'minin da wanda suka bi ka daga cikin mu'mine su waye suka bi manzo Allah su ne sa Allah ya riga ya ishe su da haka duk wanda zai zo ya ce zai zai yi musu tadilisi ko ya jarraha su wannan kanshi zai jarraha ba yadda za a yi wannan ayan Allah ya tabbatar da kuma kariyar da Allah ya ba masa sahabbai ka zo ka ce za ka rushe wannan kariyar wallahi kanka za ka rusa wannan shine magana Allah ne Allah ne kushin ku yanzu wanda Allah ya ce Allah ne shinsa su waɗanda Allah ya ce su ne tare shi ko shi ne shinsu waye a matakin farko a waɗanda suke tare da mazan Allah wane ne su waye to yadda Allah ya ce shi ne ma'ishin mazan Allah haka ya ce shi ne ma'ishin sabon mazan Allah saboda haka ni ina faɗar duk mutar da kawo duk wanda yake ganin zai jajiki ya zarge duk ibada dama ya abin da ga dama akan wannan to Allah ya isar wa manzon Allah da sahabbansa Allah ya ɗauki wannan yakin ya ɗauka kuma babu yadda za a ci gaba da yin wannan abu a ɗaure masa gindin wannan abu a cikin kwatar musulunci irin kano a dinga wannan abubuwa yau a kama sunan sabi a ci mutuncinsa ko ka musu sunan wannan sabi a ci mutuncinsa a kama yawan buhari a ce masa makadi duk abubuwan da ake ake yi amma a ce a zuru a kyale dan bai taba wani ko wani ko wani ko abu kaza ba tunda ba haka wani kowa abin da yake so to Allah zai yi abin da shi kuma yake so kun san wani abu karan tsayen da Abdul Jabbar yake ma sahabban manzo Allah Allah ya zazzaki bai yi shi ba karan tsayen da abdul jabbar yake masahabban manzo Allah zazzaki zai wuya ka je ya kira sauran wani sahabi ya tsine masa zai wuya sai dai ita yin ta afakaice sai dai ta gugan zana amma wannan kirikiri zaka ji sun kira sunan sahabi sun tsine masa kuma a jihar Kano wanda hedikwatar musulunci ta amma wa ma qawmu lutum minkum bi ba'id ga abin da Allah ya haifar mazazzaki kuma shi ma zai gani zazzaki ya wulakanta kowa ya gani ya wulakanta kuma ƙarshen wulakanci mutum ya shiga halin da zazzake ya shiga kuma shi ma da sannu zai bai shi wallahi wala musu tamdi wata zuƙu maƙari ma qad hula al akhyar wal ashrar mu je zuwa lokaci ne Allah ya abin da yake so Allah ya ji hadarin kowa saboda haka kwata ta faɗakarwa a daga wannan sarfa faɗakarwa ya kai kuma sake ɗaya talkar a sai me ya ce abin da zai gaya musu kawai wannan fawon shi ne addu'a biyu yake so su yi bari mu ji mai zai faɗa wani addu'a ne ya kamata a yi nan da sati ɗaya akan wa za a yi duk wanda yake taimakon wannan abin ke ba shi goyon bayan yake goyon ba a dinga waɗannan abubuwa da wanda wato ya yi taimakon da wanda yake so ya dinga taimakon a ci gaba da irin waɗannan abubuwa to duk wanda yake wannan abin abin da nake so ko roƙa masa wani ubangiji Allah ya zari albarka ga abin da ya mallaka abin da yake da shi abin da duk yake da shi in dukiya ce in mulki ne in shugabanci ne in ilimi ne ko me albarka da ke ci Allah ya dauke ta sannan kuma Allah ya sa masa bakije da muni a cikin al'umma ya fi ya fi jaba muni a cikin wanda bi ke taimakon wannan abin ko yake da niyyar taimaka wannan abin in ya yi to Allah ya masa wannan abin amma ko wanda yake in ya je da hannunsa ya daina to ba ma ba sa shi a cikin addu'a amma duk wanda zai yake da niyyar taimaka a yi wannan ko yake taimakon Allah ya masa gina ya yi albarka akan duk abin da yake cikin sa da ya yi albarka akan duk abin da yake cikin sa a da abu na farko kenan ko kuma wato sannan kuma ya kara masa masa bakin jini a da al'umma amin amin dike da wata Allah ya ba shi ba za mu yadda me da Kano a zo a kafa mana cibiya ta koya zagin sabon annabi ba ba za ne da wannan tare da dukkanin bambancin fahimta da muke da shi a addinance kana ji tare da dukkanin bambancin fahimta da muke da shi a addinance kowa ya sani shi dan kadiriya ne kuma ya sa akwai yan izala akwai izala jos akwai izala kaduna akwai waye waye amma tare da haka yana cewa tare da bambancin aƙida da fahimta da ake da shi a haɗa kai an fahimta a ƙasar nan muna da bambancin fahimta amma tare da haka mun haɗu akan wannan ba za mu yadda wani ya zo ya kafa mana cibiya ta koyawa ɗaya musulmi zagin sabon manzon Allah da cin mutuncin bayan Allah ba gari ba gari ba za mu yadda da wannan wannan jallaye ne to wannan shine abin da ya sauka daga yayan Sheikh Abdul Jabbar wannan yayan shi ne ubansu da amma ka duba addu'an da ya kuma da ikon Allah wannan addu'an sai ta tabbata ko kan kowane irin da iska wallahi kuma mu ma za mu maimaita ya Allah duk wanda ke taimakon Abdul Jabbar za mu fito ne kararan fada da wanda ya sa mashi hannu ya Allah ka zare albarka a dukiyarsu Allah ka sa su bi jaba bakin jini ya Allah haka mu ma mun maimaita abin da yayin shi ya fada sannan abu na biyu na karshe wanda zan tattauna a akwai dalilin da yasa suka saki wannan bidiyon da turanci ya siye bayani amma sai suka fara sa da karatun datta ahmad gobe kun fahimta karatun shi aka yanko sai aka sa na datta ahmad gobe farko na turancin akan wannan wani hadisi da ya zo cikin wannan sayin musulun sai aka sa na mulhidin a tsakiya ya zama shine na biyu sai na uku na abdul jabbar an fahimta shi da ta'ama goma bari ku ji shi kuma abin da ya ce kan wannan hadisi wanda ya zama hujja wajen jabbar wajen zagin sahabban annabi wayansu kuma da suka rasa inda za su je sai suka ce a'a wannan mina khususiyatin nabi cewa duk wata mace ma za ta iya mishi haka domin shi a nuzi aminuhu a shahwa shi bai da sha'awa ba kamar irin maza ba wayannan mutakallifun mutakallifun me yasa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wata rana ya fito da sahabban shi fara'a imra'atan Ya yaga wata mace sai ta ba sha'awa sai ya koma wurin matar shi Zainab tana ma gyara tana jeme fata kusa aikin jeme fata aiki ne ba ya ce to zo zo zo sai dai qada hajatahu da ya fito sai ya musu habban shi in wani ku ya ga irin wannan to ya koma mai iyalin shi kun ji ko <clears throat> annabi ya ga wata mata sai ya ji sha'awanta kaji shi yadda da tagumi ya fasara abu ya kamata hadisi ne ingantacce cikin wannan amma yadda ya kamata a rika zuwa da hadisin ba yadda ya kamata a ba mu abdu jabbar kafa bane ya rika zakin sahaban annabi an fahimta to anan da ya ganta sai koma sai je ya samu matar shi an fahimta zainab sai biya bukatan shi da matarsa da ya dawo sai zo ce masa habbai haka ya kamata ɗayan ku ya rika yi idan ya ga mace ta birge shi to madadin ya je ya zina ya koma mawa iyalinsa ko da bari ku ji domin shaidan ƙobinu fi surati shaidan wa dubinu fi surati shaitan taqbilu ya kamata taqbilu haka yake almar'a almar'atu kai a ba shaitan a fiye suratul shaitan wato mace koda da tafiyar ta bace maka magana tana can tana tafiya ta wuce bata san kana nan ba ma za ta yi jan hankalin namiji saboda annabi kamar duk mutane ne da wannan kalmar ma da ya ce annabi kamar don mutane ne yan bid'a sai da suka yi program a kanta da za a ce annabi kan mutum ne kamar kowa wannan matsala ce ita ma mai zaman kanta ya hau goma ta, kuma ta bashi sha'awa amma ga hanya inda shari'a ta ce ka koma wurin wa nuka hawa bukatar wani ta'awili ta'awili matan nan dai da ta mishi maharaniya Here's a question for the men who are watching. Suppose you're walking down the street and you see a beautiful woman kajigo yana kawo bayani akan cewa annabi hawa kan hadisin da dattagumi ya kawo shi wannan mulhidin ba musulmi bane ga ma cross a wuyan shi amma abin mamaki abdul jabbar da shi ke kafa hujja wajen zagin sahabban manzo Allah sai yayi sharhi sai mulhidai sun yi sharhi sannan sai abdul jabbar da debo sharhin kaga mu yanzu idan an yi bayani kan hadisan annabi kaga ga sharhin sai muslim ko na imamu nawayi Madani ya koma kan sharhin wa imamun nawayi ya ɗauko bayanai ya gane ma'anan hadisin sai ya koma wajen wa'innan mulhidai ya ɗauko sharhin <laughs> ya zo yana mutane bayani don allah wannan shirya ne bata hankali ne ko hauka a ce ba wanda za su maka sharhin hadisin annabi sai mulhidai saboda dama kana da wata hikidu kan sahabban annabi da kuma annabin yanzu ga shi hadisin yake maimaitawa kuma a cikin wannan cin mutuncin manzala yake wanda babu lokacin bari mu ji bayanan nasa tunda mun ji shi a wajen you do some of you are thinking well I'd ask for her number or try out my awesome new pickup line yo baby how you like your eggs in the morning scrambled or fertilized but what if you're already married what do you do then Kazuko? Do you still ask for her number or use a lame pickup line? All right, here I am. What are your other two wishes? A woman, and feels attracted to her, let him go to his wife and have he could have sex with her. To a takaice wannan hadisin da Dr. Gumi ya kawo barin ɗanyi bayani kwaya biyu a gurguje a kansu ga hadisin nan cikin sharhi sahih Muslim gashi a juz'i na tara zuwa na takwas zuwa na tara nan sai aka kawo shi babu ah, nadbi marra amra'atan fawaqa'at fi nafsihi ila an yi ya'ti imra'atahu a jariyatahu aha babin da yake bada mustahabbancin duk wanda ya ga wata mata ta birge shi an fahimta sai dan ji sha'awa a ransa to an ana nuna masa ya koma zuwa ga matarsa ko kuma baiwarsa ya je biya bukatansa an fahimta to sai a karkashi sai aka kawo hadisin amr bin ali da ya kawo sai zo kan wannan hadisin wanda wasu wanda ya ce hazasana hisham bin abi abdullah an abi zubair an jabir ya ce anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wata mata fa'atan atamra'atuhu sai koma sai ya je samu matarsa zainab wa hiya tam'asu mani'atan laha faqada hajatuhu a takaice sai dai annabi sai je biya bukatarsa wajen wa wajen matarsa sun makaraje ila ashabi sai annabi fito wajen sahabbansa fa qala sai ce inna mar'ata innal mar'ata taqubilu fi surati shay'i fi surati shayban mace tana fuskantowa ne cikin surar mana ma'ana shaydan yakan kawata ta manamiji an gane da biru fi surati shaytan tana juyawa kuma a cikin surarwa wa shedan fa iza absar ahadukum ra'ata dan mutun ya kalli mace falyati ahlahu to yaje mawa ahalinsa fa inna zalika ya ma fi nafsi wannan zai dan juya abin da ke ransa to idan kuka duba ba wannan hadisin shi abdul jabbar ya kawo ko kuma shi da tagumba hadisin da ya kawo shine hadisi na gaba wanda ya zo akan bayanin a ce ce iza ahad iza iza iza ahadukum kaga sai zo da kalman a'jabathu shi kaga daga kuma ya ce sai annabi ya ji sha'awanta an fahimta sai ce kuma annabi yana da ɗabi'a irin da na ɗan adam tunda shi ma ɗan adam ne an fahimta to a wannan lokaci fa waqa'at fi nafsihi fi فوقعت في قلبه فليعمل a امراته الى امراته فليواقعها فان ذلك يرد ما في نفسه a daga dai ce wannan hadisin da aka kawo shi annabi kuduwa ne ko ba kuduwa ba ma'ana jagora ne ko ba jagora ba shi yasa a cikin rayuwar annabi habbayi akan bi shi a dakowa a dako ilimi saboda ya koyar da wa al'ummarsa an fahimta shi annabin hakan ta faru da shi idan har suna maganan cewa ya za a ce annabi ya ji sha'awa to ga alkur'ani ya zo da kalmar cikin suratul ahzab inda Allah yake cewa la yahillu lakan nisa'u min ba'di ko wala an tabaddala bihinna min azwajin sai ce walau a'jabaka husnuhunna ko da kyawun su yawa ya birge ka kai manzo Allah to idan za a yi raddi ma wancan hadisin to sai a zo a ma wa wannan ayat tunda ita ma ayat ta zo da kalman sha'awa ta zo da kalman cewa ta ƙayatar da manzo Allah sannan shi kallo na mace akwai kallo wanda yake haramun akwai kuma kallo wanda yake mai tunda wani ya tambi Allah ce ya kake gani idan na kallon fuja'a kawai dan da na ido na sai ya fada kanta sai annabi ya ce ka kawar da kanka to anan sai aka rawaito cewa annabi ya yi ta kallanta ne anan hakan ya faru ne saboda akwai ya mana mai ilimi darasi shi annabi jagora ne wani abin yana faruwa yanzu da yanzu zaidu ba ba bawa manzo Allah bane ba shi yanzu Zainab din ba matar Zaidu bane amma Allah ya ce Zaidu ya sake ta annabi aura me yasa ba su soke wannan ba inda hadisi ne zai ce annabi Zaidu ya saki matarsa annabi ya aura yanzu aka ziyara su fasa hadisin amma aya ne karrai tabbatar da cewa Zaidu har sai da Allah ya kashe wannan sunan ta Zaid bin Muhammad aka ce a rika kiransa Zaid bin Harisa saboda kar ya rikita hankalin jama'a a ce annabi ya auri matan ɗansa me yasa annabi ya auri Zainab a wannan lokacin saboda a koya mutane wani darasi ta tabanni da ake a jahiliya a rusa wannan din ko ba haka bane ga suratul mujadala kaula ta zo ta mijinta ya mata izhari wannan waƙi a ta faru ta ce annabi akwai mafita ya ce mata ba mafita sai ga aya ta sauka kuma ta kawo mafita ta dalilin muhawar da ta yi da manzan Allah abubuwa na faruwa a rayuwar manzan Allah don a koya mana menene darasi ba don wani abu ba ko wani abu na rayuwa idan annabi bai koya mana darasi ba wa kake so ya koya mana darasi saboda haka annabi da ya fito sai ya gaya masabansa sabansa ya ce to shedan yakan fuskanto a suran mace ya juya cikin surarta idan ɗayanku ya ga wata mata ta birge shi ya koma mawa to me laifi a cikin wannan sai zama abin suka me abin suka cikin wannan karantar da darasin a koyar da mu yadda za mu yi rayuwa yadda ya kamata shi ne laifi me abin suka cikin hadisin ko shi manzo Allah baya sha'awa ne sannan da aka ce annabiya ya gama ci ta zo to kai dutse ne ka gama ci ba za ka jona a baranka ba shi ba mala'ika ba ne kuma hakan ya faru ta sanadiyar akwai da muwa darasi ilimi kuma mun sami ilimin sai jahili irinsa zindiki irinsa zai zo ce mara kaza kaza ga abin da yahudawa suke sharhin yahudawa za mu kuma sharhin malaman musulunci mulhidai su ne za su mana addini su koyar da mu addini su ne za su koya mana yadda za a addini to saboda haka irin wannan abin da ke faruwa ya kamata jama'a masu hankali su gane amma na gode ma Allah da ya sa jama'a yanzu aka taso masa in bai daina ba kuma idan shugabanni ba su shiga lamarin nan ba to suna so fitina ta auku a doron kasa kenan dan gaskiya ta bakin sheik a ah, malabakan lawar triumph ya ce fa gwamnati ta ɗau mataki amma ba mai alkawarin in wani zai ɗau mataki ba in gwamnati ba ta ɗau mataki ba mu ce za mu hana shi ba mai wani alkawarin ba Da ka duk abin da ya je ya biyo ita gwamnati ta ta sani ba sai matsala ta taso bane a zuwa cewa ya za kafin ta fare kamata a danne ta mutumin nan ya iya zauna ya iya zauna ya da a zama da shi ya kamata ya yi a dakatar da shi tunda ba zai iya da a zama da shi ba ilmiya a zauna tattauna ilimi da shi ba saboda haka wannan shine sakon